wannan bayani da shugaban kasa Buhari yayi ni na ga kamar an dan so a yi san rai ne saboda in ka kula wannan majalisar duk da zai matsaloli tana da nata matsalolin amma wajen wato taimakawa a kawo dokoki da za su kawo ci gaba a kasa na wajen bangaren tattalin arziki da wajen gyara harkar wato zaɓe da kuma wajen bangaren kawo ci gaba a Najeriya gaskiya in ba a yaba musu ba ba za a soka musu ba duk dai mun san akwai wasu um, kamar misali tabbatar da jami'an gwamnati da ya dace a ce an yi majalisar ta yi ba a yi ba amma daidai da haka dai in aka tsaya aka duba irin aikace-aikacen da suka yi na irin dokokin da suka yi da kuma irin sa'ido da ake yi a cikin harkar tafi da gwamnati to gaskiya ina ga cewa ba zai yi a ce an soke su ko kuma an dura musu laifin da yake an samu a Najeriya ba wajen misalin harkar tsaro kaga ba aikin su bane wajen misalin kawo cire yunwa da talauci da rashin aikin yi duka waɗannan ba wai yan majalisa ne kawai ba a yan gwamnatin mai zartawa ita ce take da wannan alhaki kuma idan an yi kasafin kuɗi kaga su ne suke zartar da wannan kasafin kuɗin saboda haka ba ta da za a ce idan ba a samu ci gaba ta wajen bangaren kawo aiki ba ko kuma cire yunwa da talauci ko kuma samar wa 'yan kasa abin jin daɗi ba da za a ce 'yan majalisa ne saboda su sun ba da irin nasu gudunmawar shi shugaba buhari me za ka cewa game da kamun dudayensa da kuma wa'adi na farko da ya na shekara hudu a matsayin shugaban kasar najeriya wato kamar yadda muke gani akwai wasu bangaren da aka dan samu nasara akwai kuma bangarori da dama da aka samu komawa baya saboda musamman yaƙi da cin hanci da rashawa da muke fafutuka don mu tabbatar an yi gaskiya ba mu ga cikakken nasara da aka samu ta wannan bangaren ba yaƙi da ta'addanci da sata jama'a ka ganin ma gaskiya ba a samu cikakken nasara ba. Awal Musa jani kenan shugaban kungiyar sa ido akan aikin 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa wato Sislak a tattauna da nai da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Shu'aibu Mungadi dan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya kuma yi min tsokaci dangane da abin da ya fahimta akan wannan korafi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Sanin kowa ne da dangantaka tsakanin bangaren mulki da bangaren majalisa ba lallai ba ne ba a saba ma da ganin yana tafiya daidai ba mafi yawa masu sharhi akan al'amuran eh, wato siyasa suna ganin cewa idan aka yi tafiya mai kyau tsakanin bangaren mulki da bangaren majalisa na dokoki to ana ganin kamar wato demokradiyyar tana zuwa jirge domin ai aikin majalisa babban ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan ta shine ta taka burki ga wato bangaren zartaswa kuma duk wanda yake taka maka burki ba lallai bane a ce ra'ayinku yana tafiya daidai kuma ana ana samun jituwa ko da wani lokaci amma tana ganin kamar yan majalisar ƙasa sun yi wa yan najeriya aiki saɓanin abin da shugaba buhari yake gani kamar ba su gamsar da 'yan najeriya ba domin rigingimu da fadar gwamnati da su ta kawo cikar wurin yi wa 'yan ƙasa ayyuka gaskiya idan ma ana so a zargi majalisa da rashin yi ma 'yan ƙasa kwange to ba ɓangaren zartaswa ya kamata a ji wannan zargin daga wajensu ba domin dama ai akwai matsaloli kwarai tsakanin shugabancin majalisun nan da ɓangaren shugaban ƙasa wanda ya tilasta shugabannin waɗansu su suka koma wata jam'iyya ba ta shugaban ƙasa ba kaga ashe akwai azazza tsakanin su alƙalanci irin wannan sai a bar 'yan ƙasa su su yi alƙalanci su faɗa idan an masu daidai ko ba a masu daidai ba amma idan shugaban ƙasa wanda dama baya da jituwa tsakanin shi da su ya faɗa to za a ce wannan adawa ce wadda ta kawo rashin jituwa tsakanin su shabu mun gadi kenan dan jarida ko mai sharika al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja a yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga yadda za ta kaya dangane da fita da shugabannin majalisu inda a karo na farko a lokacin su bukola saraki ana zargin cewar ba waɗanda jam'iyyar ne ta so suka ci zaɓen har suka yi jagoranci ba yayin da kuma a yanzu ake zargin cewa jam'iyyar na ƙoƙarin tilasta wasu 'yan takara akan 'yan majalisu domin a yi zaɓen umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa Ubangidana, da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara.